Barkan ku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Naziyar sarkin waka ya yaya aski, sai ta ya bayyana makasudin yin askin nashi a wannan karo. Babban dalili ne. To kafin dai mu je cikin labarin sun dangadan da kuma jin menene dalilin da ya sa wannan sarkin waka ya aski. Sai ku fara danna mana subscribe gami da ƙararrawar sanarwa ne yake kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda su ci gaba da nishaɗantarwa. kamar yadda masu iya magana suke cewa komai yana da sanadi haka kuma komai nisan dare gari zai waye haka kuma idan kaji mutum yana cewa ba zai abu ba to sai dai fa in bata kama sa ba kuma ana cewa dama idan kaji wani baban sa ba idan dai wani bai sa ka kai abu ba to wani zai saka idan wannan sanadi bai sa kai abu ba to wannan sanadi zai saka duba da cewa a duniya komai yana da irin nasa dalilin kuma komai yana da irin nasa sanadin kuma komai ya nisan dare kamar yadda na gaya muku a baya gari zai waye wato komai dai nisan jifa ƙasa zai dawo haka zalika yanzu haka zabban jarumin nan na masana'antar kano wato nazir sarkin waka ya fito ya aske gashin kansa yayin da yake bayyana wa duniya hakan yayin da kuma ya bayyana wa duniya dalilin da ya sa ya yi aske ba don ina so ba haka zalika ba don kuma ina ƙi ba babu yadda zan yi tunda dai wannan lamari ya kama a yi dole a yi yayin da aka matsa min akan cewa sai na aske gashin kai na duba da yanayin sanadiyar da ya sa ma na fito na bayyana muku hakan sanadiyar shirin fim din labari na ne da za a fara dauka bukatuwar aske gashin kai na ta taso a cikin shirin to sai dai kuma babu yadda na iya tunda dai an sani amma zan yi dole ya zan yi duba da cewa ni kaina ina da wanda ya isa ya sani sai dai kuma abin nake ganin kamar dole ya zame mun sai dai kuma a hakan ma ban yadda ba duba da cewa ko da aka sani sai da aka biya ni sannan ne da na aske gashin kan nawa Babu shakka ya yi bayanin cewa an matsa min aski gashin kaina amma fa an biya ni kamar yadda Nazifa Asinanin ga kashin kuɗi ya biya ni a dangane da cewa sai na aski gashin kaina kuma an biya ni kuɗi sun rana in ba don haka ba gaskiya ko da ina ganin cewa shirin labari na yana da girma a wajena kuma yana da tasiri to amma zan iya haƙuri da shi akan cewa sai na aski gashin kaina amma tun da a biya ni duk wannan magana ta kukufi kuma ta kau. Duba da cewa shekara ta guda kenan rabon da in taɓa gashin kaina amma dai tun da Malam Aminu Saira ya fito ya ce in aske to babu yadda za a yi. sai dai kuma bayan wannan bidiyo nahi da kuma bayyana hakan ya bar baya da kura yayin da mutane mutane sun hau maganganu da dama na cewa kai da ba za ka aske ba idan banda shirin labari na din ya zo to heka ya hakuri idan ka mutu sai a aske ma a kai karami tunda dai ka ce kai ba za ka aske ba tunda dai kana ganin cewa kamar wannan gashin kan shine ado a gare ka to yanzu ma da ka aske ka fi kyau masu tsokana su kenan waɗansu kuma daga cikin waɗanda ba sa goyon bayan Naziru sarkin waka to dan kai aski menene na zuwa kana gaya mana wani abun burgewa ne ko kuma wani abu na cewa kai komai kai sai ka fito ka faɗa a social media sai wasu kuma suke ganin cewa kamar ai yin hakan shine fa'ida duba da cewa he celebrity ne kada a ga kuma ya aske din a zo ana raɗe raɗin ka dalilin da yasa ya aske kuma bacin ba wannan dalilin bane kwar da ya fito yanzu ya faɗi dalilinsa na share mutane tantama da kuma masu jita-jita yadda za su ji daɗin yada jita-jitar a kan dalilin da ya sa ya aske kan nasa yanzu dai an samu dalilin da ya sa ya aske kan nasa kaga ba sai an yi mai kage ko kazabi ba yanayin waɗanda suke goyon nazirin sarkin waka suke faɗa kenan wanda suke goyon bayan shi kenan waɗanda yanayin yadda suke fito suka faɗa kenan kuma suna ganin cewa kamar ai abin da suke faɗa ɗin gaskiya ne to wannan kenan dai masu sauraron mu na yau da kullun shi kuma za ku iya cewa a dangane da nazirin sarkin waka da kuma wannan aski da yi na gashin kansa shin me za ku iya cewa muna jiran ra'ayoyinku ta comment da liking ne kan kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mu ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku.